Tun a washegarin rasuwar mutumin da jam'iyyar RHDP ta tsayar a matsayin ɗan takararta na zaben Oktoban 2020, wato Prime Minister Ahmadu Gon Kunibali, magoya bayan Alasan Watara suka soma kiransa ya shiga wannan fafatawa domin neman wa'adin mulki na uku. da dama daga cikin 'yan Cote d'Ivoire mazauna Nijar a ƙarƙashin jagorancin ƙaramin jakadan su Victor Akese sun bayyana irin wannan ra'ayi a wata sanarwar da suka fitar. Son Excellence Alassane Ouattara doit être candidat à sa propre succession. Ya ce ya kamata Alassane Ouattara ya shiga wannan zaɓe domin ya zarce a kan karagar mulki. Magoya bayan 'yar HDP da ke Nijar Cap suna goyon bayansa. domin shi kaɗai ne ke iya lashe zaɓe tun a zagayen farko da kashi 65 zuwa 70 daga cikin ɗari na ƙuri'u abinda zai kare mu daga matsalolin ƙawance waɗanda aka saba fuskanta a ƙasashenmu na afirka Da yake mai da martani, shugaban ya ce ba zai bayyana matsayinsa ba a halin yanzu sakamakon zama makokin rasuwar Gon Kulibali. To amma masu sharhi akan al'amuran yau da kullum irin su Alkasim Abdurrahman na cewa salo ne irin na gogaggen ɗan siyasa. Shi taron yana kallon kallon da duniya za ta mishi. E, duk da ki takarar ta uku ba haram ba ce amma wani misali zai ɗauka sun da aidiyan da za a yi suna neman su shugabannin ƙasashen idan ka ida ka sauka duniya na muka wani kallo na daraja kuma ya kasance kai abun ba da misali ne musamman cikin wannan lokacin ko a nan gida a afirka ko kuma a waje muharin kenan ake ta zada magana sai ta hada da ko su kasashen turai musamman horanshi wadda ita ce uwar gijiyar ta cote ita ce uwar gijiyar watara kuma da wasu tattaunawa na cikin gida. A can baya shugaba Alasan Watara ya yi barazanar shiga zaben na 31 ga watan Oktoba muddin sa'anninsa irin su Hariko Bediye na jam'iyyar PDCE suka nuna sha'awar shiga wannan fafatawa. Kafin daga bisani jam'iyyarsa ta RHDP ta damƙa tikiti a hannun Amadu Gon Kulibali wanda rasuwarsa ta sa shugaba Watara ta da tuba a yau in ji shugaban ƙungiyar Voix de Sanvoix Nasiru Saidu. Tabbat yarda zashi ya karbi wannan tayi da sun kai mishi in ka diba afirka yau shugabanni ba su tsara zaɓe bisa adalci idan ya dage ya ce sai ya yi haka za ka ga abin da zai faru cikin lokaci kalilan yanda su mutane za su fitowa su ce ba su yarda ba da farko kuma a bankara a yi da kari abun sai dai a musu addu'a su sa musu kare lahiya kawai. a ƙarshen makon jiya ɗaya daga cikin manyan jam'iyyun da suka kafa jam'iyyar RHDP wato UPDCI e e, ta ba da sanarwar ficewa daga wannan haɗaka, kuma tuni ta tsayar da ɗan takararta na zaben da ke tafe, yayin da a nasa gefe tsofan shugaban ƙasa Laurent Gbagbo ke shirye-shiryen komawa gida bayan shafa shekaru goma a hannun kotun ICC. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.